ga wata sanarwa wannan zaɓe da aka yi abinda talakawa suka zaɓa wanda ya canja wannan sakamako na zaɓe da wanda aka haɗa kai da shi aka canja sakamakon zaɓen nan ko ma'aikacin zaɓe ko security ko shugabanni na gari ko ma kowane ne ko ma waye da wanda aka zauna aka shawara da su don a ɗauki mataki in dai ba na alheri ba ne na canja zaɓe ne da wanda ya ce ma me yasa aka da wanda ya ce me yasa aka daga Qur'ani wa to jama'a ga Qur'ani mun daga Qur'ani Allah ya saka alkhairi amin ya rabbi amin Allah ya rabbi amin Allah ya akwai gaba ga wata sanarwa wannan zabe da aka yi abinda talakawa suka zaba wanda ya canja wannan sakamako na zabe da wanda aka haɗa kai da shi aka canza sakamakon zaben nan ko ma'aikacin zaɓe ko security ko shugabanni na gari ko ma kowa ne ko ma waye da wanda aka zauna aka shawara da su don a ɗauki mataki in dai ba na alheri ba ne na canza zaɓe ne da wanda ya ce ma me yasa aka da wanda ya ce me yasa aka daga Qur'ani wa to jama'a ga Qur'ani mun daga Qur'ani Allah ya saka alkai amin ya rabbi amin Allah ya mu amin Allah ya kore akwai gaba